الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu ganinmu da sauraronmu da bibiyanmu ta cikin wannan shiri namu na addini da rayuwa inda a makon da ya wuce muka yi magana akan maƙasidul hajj wato manufofi guda goma sha shida da ake son wanda ya je haji ya kula da su domin samun nasara aikin hajjinsa. Mun ce idan mutum ya je haji, to babbar ibada ce wanda zai samu tagomashi aƙalla guda uku, tagomashi na farko a dawo da shi kamar ranar da mafi ta haife shi babu alhaki a kansa, tagomashi na biyu shine ba shi da wani sakamako sai aljanna, ta goma shi na uku shine irin wayewa da, da, ilimi da kuma halayya da ɗabi'u da zai koya wanda suna cikin manafi'ul hajji manta ba waɗannan manufofi guda goma sha shida mun ce na farko shine tabbatar da tauhidi tun daga labbaika Allahumma labbaika magana tauhidi ta fara sannan kuma a cikin aikin hajji akwai manufar samun yarda Allah da kuma tsira daga wuta sannan na uku a cikin manufan aikin haji akwai tabbatar da takawa wanda yake nufin wato umarni ɗaukan umarni da hannuwa da kuma hannuwa sannan a cikin manufofin aikin haji shine akwai ambaton Allah wanda dukkan ibada da ake aikin haji za ga cewa a cikin ambaton Allah take ko ambaton Allah ake ana yin ta ko kafin a fara ko ana yi ko an gama sannan abu na biyar shine karfafa imani aikin haji yana karfafa imani saboda ayyuka ne da mutum yake yi wani da baki wani da zuciya wani da gabbai kuma waɗannan ayyukan su suke ƙara imani imani yana ƙaruwa da ƙaruwan ayyuka masu kyau yana raguwa da raguwan ayyuka masu kyau sannan kuma na shida akwai zurfafa ko kuma abin nan amsawa Allah saƙonsa idan mutum ya je aikin hajji ya amsawa Allah saƙo da dukiyarsa da lokacinsa da ransa ma ya tafi don ya je ya sauke wannan nauyi sannan halartar amfanoni masu tarin yawa a cikin aikin haji wanda mun yi bayaninsu a baya sannan kuma akwai tuna halin annabawa da suka yi ibada a wannan guri sannan akwai zurfafa biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shi ya aikin haji yace ku koyi aikin haji daga gare ni sannan akwai sabawa mushrikai cikin ayyukansu da batocinsu wanda su yadda suke nasu aikin hajin akwai shirka a ciki akwai bata akwai shiririta sannan kuma akwai tuna lahira yadda aka fara aikin hajji har zuwa ƙare shi zai dinga tuna maka lahira da alkiyama da sikeli da sira'i da mizani da haɗuwa gaban Allah da makamantansu sannan kuma manufa ta goma sha biyu muka magana akwai tabbatar da yan uwantaka ta addini yadda za ga mutane sun zo daga launi daban-daban yare daban-daban ƙasa daban yanki daban-daban amma an zo an cakuɗa an gauraya an mulmula a guri guda ana yin ibada iri ɗaya a rana ɗaya tare da tufafi iri ɗaya ana bauta Allah shi ɗaya akan manufa ɗaya sannan akwai kuma samun wato tarbiyya ta samun ɗabi'o'i masu kyau masu daraja da mutum zai koya irin su haƙuri juriya kyauta kyautatawa da zamantakewa da jama'a wanda duk mun yi bayanin su akwai kuma tabbatar da tsaka-tsakaitawa ta cin aikin hajji ba a son wuce gona da iri ba a son kasa gona da iri wani gurin a wuni wani gurin a kwana wani gurin ai kaza dawafi ai bakwai su sa'ayi ai bakwai za zaka gansu kashi nan komai a tsare yadda bai yi yawa ba yadda zai gaci yadda mutane ko bai yi kaɗan ba yadda ba a more lada ba sannan kuma akwai jin nauyin irin baiwa da ni'ima da Allah ya wa ɗan adam wanda mutum zai amfana da jin wannan baiwa da wannan ni'ima ya taiwa Allah godiya akan wannan abubuwa da ya masa waɗannan su ne abubuwa guda goma sha biyar da muka gabatar a makon da ya wuce muka ce kuma akwai wasu manufofi su ma kamar hajji dangane ga isla wato gyara ɗabi'u da gyara halaye da kuma kyautata mu'amala da zamantakewa daga cikin manufofin aikin hajji akwai wannan alhaji wal islah wato hajji da gyara alhaji wal istijabatu lillah aikin hajji da kuma amsawa Allah Alhaji wa zikir aikin hajji tare da zikiri Alhaji wa tawakkul aikin haji tare da dogaro ga Allah Alhaji wa Taubatu aikin haji tare da tuba sannan kuma sanya yadda ake sanya ihrami da kuma yadda mutum zai tuna likafani Alhaji wa makanatul ulama haji da matsayin malamai sannan alhaji wa Takawa haji tare da koyar da tsoron Allah sai kuma alhaji wa rabidatul islamiyya haji da kuma haɗe kan musulmi a guri guda ƙarƙashin ziri guda sai kuma haji da ƙaruwar imani sai haji tare da jirmu hancin shaidan sai kuma haji da yawan istighfari waɗannan su ne saƙonnin da muka ce insha Allahu za mu ɗora a kai a domin a ƙara sanin manufa da alherin da ke ƙunshe cikin manufa ta wato ainihin aikin haji. In Allah ta'ala ya horewa mutum ya samu wannan damar, to zai more sosai. Daga ci wannan mun ce wato hajji babban alheri ne saboda Allah ya ce wa azimfin nasu bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli zamirin ya atina min kulli fajjin amiq li yashhadu manafi'a lahu cewa hajji makaranta ce mai albarka da take tsarkake zuciyar mutane take tsarkake su take tsarkake take ƙara musu imani daga cikin irin ayyukan da mutum zai koya cikin aikin hajji shine akwai wannan saboda ya amsawa Allah ta'ala zai zo ya samu alkhairin duniya da lahira daga cikin amfanin aikin haji da fa'idodinsa wanda ba su da iyaka dama Allah ce liyashhadu manafi alahu domin su halarci wato amfani amfaninsu sai Allah ya ce amfaninmu ne ashe daga cikin manyan amfanin namu akwai hadisin da ya ce man hajja hazal baita falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yawmi waladatu ummu wanda yazo ya halarci wannan daki ya ziyarci wannan daki bai yi kwarkwasa ba bai yi fasikanci ba zai dawo kamar ranar da mafiyarsa ta haife shi bukhari da musulun suka rawaito da kuma hadisin tabi bainal hajji wal umrati ku haɗa tsakanin hajji da umara domin suna kora talauci da zunubi kamar yadda makera take wato abin nan kaɗe dutse ko ƙarfe take katse ƙazantar da ke jikinsa ta dawo da shi sumul sumul ta dawo da shi da kuma hadisin ya ce alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna haji kubutacce wanda aka yi shi akan shari'a da doka aka yi shi da ilimi to wannan ba shi da wani sakamako sai aljanna shi yasa wannan yake cewa innal mu'mina jama'a ihsanan wa shafaqatan shi mumini kullu a cikin halayensa ake samun kyautatawa da kuma tausayi wa annal munafiqa jama'a isa'atan wa amnan shi kuma kullum munafiki ya munana kuma yana sare shi ko mumin yana kyautatawa kuma yana jin tsoro shi ko munafiki yana munanawa kuma yana sare shi mumini kullum yana yin aiki mai kyau kuma tare da haka yana tsoro cewa wato ko Allah ya karba ko bai karba ba shi ko munafiki yana tsiya amma yana jin cewa lahiran ma ba komai bace an je zai wuce wannan shine bambanci tsakanin mumini da wanda ba mumini ba to a ƙarƙashin wannan ne idan mutum ya ji irin abin da Allah ya tana dama waɗanda suka je suka yi aikin haji da irin abubuwan da Allah ya kunsa musu na samun lada mara iyaka to mutum zai ga ko nawa ya kashe ya je aikin haji bai yi asara dukiyarsa ba ko nawa kashe je aikin haji ya, dawo da riba daga cikin waɗannan falala da aka faɗa don game ga abin da masu aikin haji za su samu waɗanda suka je tare da ilimi tare da imani tare da ikhlasi domin waɗannan abubuwa guda uku su suke shigan kowace irin ibada suke ƙara mata daraja suke ƙara mata yawa suke ƙara mata kauri suke ƙara mata haɓaka kuma suke sa ta zama karɓaɓɓiya idan mutum ba shi da imani ba zai yi aiki Allah ya karɓa ba idan mutum ba shi da ikhlasi ba zai yi aiki Allah ya karɓa ba haka idan mutum bai yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen aiwatar da wannan ibada da yake yi ba to shi ma ba za a karɓa ba shi sa aka ce hadisai guda biyu suna auna ayyukan zuci suna auna ayyukan fili ayyukan da mutum yake a zuciyarsa awansa shine innamal amalu binniyat ayyukan da mutum yake a fili awansa shine man amila amala laysa alai amra fa huwa raddu da haka hadisin Umar bin Khattab Allah ya kara masa yarda ana kiransa mizanul a'malil batina hadisin na Aisha kuma ana kiransa mizanul a'malil zahira wannan yana auna maka ayyukanka na boye na zuci wannan kuma yana auna maka ayyukanka wato na fili da hadisin na Aisha ake auna ayyukan da mutum yake a fili wanda kowa ke gani shine ayyukan duk da kai su ba su daidai da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba Allah ba zai karba ba shi kuma hadisi sai na umar yana faɗan cewa zuciyarka kuma idan baka nufi Allah da wannan aikin da kai ba to Allah ba zai karɓa ba saboda sai ya zama innamal amalu binniyat yana tantance ayyukan zuci da manufofi shi kuma e, man amila amalan yana tantance ayyukan da mutum ya yi a zahiri da haka kenan waɗannan hadisai guda biyu suna nuna mana aiki ba zai karɓa a gurin Allah ba sai ya zama akwai ikhlasi shine aikin zuci an yi don Allah an nufi Allah da shi sannan kuma an yi shi akan sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine man amila amalan zaka waɗannan hadisai guda biyu su suke taimakawa wajen tantance ayyukan zuci su kuma suke taimaka wajen tantance ayyukan da mutum yake a fili su yi aikinka a fili ya daidai da sunna aikin ka a zuci ka don Allah sadaka da mutum zai rasa ɗaya daga cikin wannan ba za a karɓi aikinsa ba ba a karɓan aiki sai da ilimi kuma ba a karɓan ilimi sai da ikhlasi idan mutum ya yi karatu Allah ba zai karɓa ba sai ya yi aiki da shi idan ya yi aiki da shi ba za a karɓa ba sai ya yi don Allah in ya yi don Allah ko ba za a karɓa ba sai ya yi yadda shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta koyar ta zo da shi zaka muka duba za mu ga shi abin da aka tanadawa mai haji na falala da zai ji daɗi cewa duk wahalar da ya sha da duk zirga-zirgar da ya da duk kai koman da ya yi bai yi asara wannan lokaci ma bai asara wannan daman ba shine wannan hadisi da yake cewa wanda ya ziyarci wannan ɗaki bai yi kwarkwasa ba bai fasikanci ba ku kula da kyau bai yi kwarkwasa ba bai fasikanci ba ma'ana duk wani abu da zai bata aikin hajji mutum bai yi shi ba zai dawo kamar ranar da mafi su tafe shi a ta ruwayan ta musulun wanda ya zo wannan ɗaki bai yi kwarkwasa ba bai yi fasikanci ba zai dawo kamar ranar da mafiyarsa ta haife shi sana abu na biyu daga umara zuwa umara daga hajji zuwa hajji suna kankare zunubin da ke tsakaninsu. Hadisi Abu Hurairah ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga yin umara zuwa wata umarar Allah yana kankare abin da ke tsakaninsu na zunubi shi kuma haji kubutacce wanda aka yi shi da ilimi aka yi shi da imani aka yi shi da ikhlasi aka yi shi akan shari'a ba shi da sakamako sai shiga gidan aljanna sana abu na uku shine hajji idan mutum ya yi ta kyau ya da ilimi ya ta yadda aka ce za ta kankare masa abin da ya gabata na zunubin sa saboda hadisin amr bin al-as da yake cewa lokacin da Allah ya cusa masa musulunci a zuciyarsa sai zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah ka miƙo hannunka zan maka caffa zan maka mubaya'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙo hannunsa na dama zaka shi sai ya rike hannunsa kuma ma'ana ya janye hannunsa sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace me yasa amurka janye hannunka yace ya rasulullah ina so in sa sharadi yace wani sharadi zaka sa kuma sai ce ina son Allah ya gafarta mu sai ce baka shina ba cewa musulunci yana rushe abin da ya gabace shi kuma hijira tana rushe abin da yake gabaninta kuma hajji yana rushe abin da ya kasance gabaninsa wato wani hadisi imam musulun ya rawaito shi wanda ke nuna mana cewa ashe aikin hajji idan ka zo da zunubi mai yawa Allah ta'ala cikin rahamarsa in kai hajji ya karɓa zai kankare maka wannan zunubin sannan ah, hajji wanda aka yi shi da ilimi aka yi shi da ikhlasi aka yi shi akan shari'a to yana cikin manya-manyan ayyukan da ma sun fi jihadi a tafarkin Allah an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne ya fi daraja sai ce imani da Allah da manzonsa aka ce bayan wannan ba sai ce jihadi a tafarkin Allah aka ce sannan sai kuma me yace hajji kubutacce ma'ana hajji mabrur hajjin da aka yi shi wato lafiyayye akan shari'a shi sa muke cewa mabrur muna fassara shi da wanda aka yi shi akan shari'a sannan na biyar da haji da umara suna kore talauci da zunubi saboda hadisin abdullahi dan mas'ud ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku jeranta tsakanin haji da umara domin suna kore talauci suna kore zunubi kamar yadda zuga-zigi yake kankare tsatsa da ke jikin karfe da azurfa da kuma zinare kuma haji kuɓutacce ba shi da wani sakamako face mutum ya samu kansa ya shiga gidan aljanna wannan ibnu majah ya rawaito shi imam tirmidhi ya rawaito shi Shak albani ya ce hadisi ne sahihi a cikin sahihu ibnu majah haka nan abu na wato shida falalar jihadi da kuma haji wanda yake kubutacce wanda aka yi shi akan shari'a suna zuwa daidai ko kai ɗaya so da hadisi na na Aisha Allah ƙara mata yarda ta ce ya Rasulullah mu muna ganin jihadi ya fi kowane aiki don na ake ba da rai ake ba da duki ake ba da lokaci har ma ake iya kashe mutum a wajensa don haka mu fita mu ma mata mu yi jihadi mana sai ce a'a sai ce mafi daraja jihadi shine ku je ku yi haji abin da ya fi jihadi daraja ku je ku yi aikin haji su mata aka ce su je su yi aikin haji su ce ya rasulallah mu ma ba ma fita mu yaƙi ba mu yi jihadi a wata ruwayin kenan sai ce sai dai mafi kyawun jihadi kuma mafi tattaruwarsa shine hajji hajji mabrur ce tun tun na naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan to ba na yin fashin aikin hajji duk shekara sai na je na yi aikin hajji yana na a ce sahihul bukhari cikin kitabul hajji babu fadli alhajji al-mabrur da kuma littafin jaza'us saidi babu hajjun nisa da kuma kitabul jihad babu fadlul jihad sai na cewa lakin na afdala lakin na afdalal jihad hajji mabrur da kuma babin jihadin mata eh, da suke cewa na nemi izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan zani jihadi sai manzo Allah ce jihadu kunnal hajj ku jihadin ku kuma da hankali wajen yawan aikin hajji kaga wannan hadisi abin da yake koya mana abuwa guda uku na farko shine annabi alaihi salatu wasallam ya nuna mana a cikin ayyukan ibada wani yafi wani to an tambaye shi wani aiki ya ce imani bayan imani sai me sai ce jihadi a tafarkin Allah sai kuma me sai ce kuma hajji mabrur kuma wasu hadisan zaka ga an tambaye shi ya faɗi kuma wasu abubuwan da suke kama da waɗannan sana'a biyu na biyu yana nuna mana cewa idan mutum yana da hali duk shekara je aikin hajji, domin akwai lada mai yawa a ciki akwai samun daraja a ciki akwai kuma canza abin da ake kira change of environment zaka canza yanayi zaka je wani guri kuma za ka haɗu da wasu mutane daban wayewarka da lafiyarka za ta ƙaru sana abu na bakwai shine da hajji da mai zuwa hajji da mai zuwa umara dukansu an kira su baƙin Allah a cikin wani hadisi na Abu Hurairah ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wafadullahi salasatu baƙin Allah su uku ne al-ghazi wal hajj wal mu'tamir ya ce bakin Allah uku ne wanda ya tafi jihadi ya bar garinsa ko ƙasarsa ko yankinsa ya tafi jihadin ya haɗa addinin Allah da kare shi da kuma wanda ya tafi aikin haji da wanda ya tafi umara duka waɗannan ana kiransu bakin Allah sannan abu na takwas shine mai umara da mai haji Allah ta'ala yana amsa musu tambayarsu in kana son da ka roƙi Allah ya baka bukata da ka roƙi Allah abin da kake so ya baka nan take to ka yawaita zuwa aikin hajji ka yawaita zuwa umara shi ma saboda hadisin da abdullahi dan umar ya ruwaito Allah ya kara musu yarda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-ghazi fi sabila wal hajj wal mu'tamir wafdullah ya ce da mai umara da mai hajji da mai fita da addinin Allah waɗannan da ana kiran su bakin Allah da ahun fa ajabu Allah ya ce ku zo suka amsa suka zo wasalu fa atahum kuma sun roki Allah damuwarsu Allah kuma ya ba su wannan damuwar ya amsa musu wannan bukata ce al-ahadisu sahiha silsilatu ahadisu sahiha haka nan na tara haji da umara wato jihadi ne na dattijo da yaro da ko mai rauni da mace waɗannan hudun tuna ba su iya ɗaukar makami su tafi su je su yaki ba to inda hali su dinga zuwa aikin haji su hudun nan da mace da mai rauni da yaro da kuma dattijo da hadisu abu rairata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce jihadul kabiri was-sagiri wad-da'ifi wal-mar'ati al-hajj wal-umra ya ce babban jihadin mai shekaru wanda ba zai iya ɗaukan lokaci ya shiga ya je yaɗa addinin Allah ba da kuma ƙaramin yaro wanda shekarunsa ba su kai ba da kuma rarrauna wanda ba shi da ƙarfi na jiki da kuma mace waɗannan su shagala da yawan haji da yawan umara wani hadisi ibn majah ya a cikin kitabu manasikil hajji fa dalil hajji hadisi mai lamba ta dubu biyu da ɗari shida da ashirin da shida kuma yana na cikin sahihun nasa'i na goma hajji da umara idan mutum ya tafi hajji da umara ya ɗauko talbiya daga miƙati yana labbaikan lahuma labbaika to wannan kalma da yake faɗa labbaikan lahuma labbaika manzo Allah sallallahu alaihi ce da bishiyoyi da kuma duwatsu duka suna amsa masa har zuwa ƙarshen abin da yake gani da idansa ta gaba ta yamma ta kudu ta arewa ko ta damansa da hagunsa hadisin sahal da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma min muslimin yulabbi illa labba man an yaminihi wa shimalihi min hajarin aw shajarin aw madarin hatta tanqati al-ardu min hahuna wa hahuna yace duk mutumin da ya fito aikin haji ya je ya ɗauko talbiya daga miƙati yana labbaika Allahumma labbaika musamman ka san me kake cewa face a damansa da hagunsa duk wani dutse da kenan da wata bishiya da wani hoge duka suna amsa masa da wannan shi ma amsawa Allah da yayi har sai wato ƙasa ta ƙare ta nan ta nan wato iya nisa abin da kake gani da idanka sannan kuma a ranar arfa Allah ta'ala yana alfahari da wato alhazai da suka taho suka bar komai nasu suka zo domin su halarci wannan babban taro na duniya na musulunci wanda ake kaɗaita Allah da bauta a cikinsa da kore masa abokin tarayya. Nana Aisha Allah ƙara mutu yadda ta ce, Hakika manzo Allah sallallahu alaihi ya ce, "Ma min babu wata rada da Allah ta'ala Yi yu'tiqillahu fihi abdan minan nari min yawmin arfa." babu wata rana da Allah yi utiku Allah ta'ala yake ‘yanta bawa daga wuta kamar ranar arfa. Ranar arfa da Allah ya nuna mana yawan waɗanda yake musu afuwa da waɗanda yake gafara da waɗanda yake yafe musu da mun ji daɗi da yawa. Kuma Allah ta'ala yakan kusanto bayansa yana cewa mala'iku ku ga bayi me waɗannan suke nufi me ya kawo su wannan gurin. Duk wanda ya je gurin nan da kyakkyawan niyya ya je da imani ya je da ilimi da ikhlasi da biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kaunarsa to ba karamin morewa zai ba yana nan a cikin muslim kitabul hajji babin falal haji da umara haka nan akwai addu'a da alhazai suke yi a ranar wanda yake cewa mafi darajan addu'a shine du'a'un addu'ar alhazai a ranar arfa to da hadisi amr bin shaib daga babansa daga kakansa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce khairu du'a du'a yawmi arafa Addu'an da tafi kowace alheri duka fa duka addu'o'in duniya addu'a da tafi alheri shine wacce aka yi a ranar arfa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli sannan mafi alherin abin da ni na faɗa da sauran annabawa shine kalmar shahada menene kalmar shahada la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wato wannan kalmar shahada ce tare da ɗorin wasu saƙonni da kalmar shahada ta zo da su a gabanta guda biyar in ka ce la ilaha illallahu, to ka faɗi kalmar shahada kalman wahadahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan ƙara jaddada kalmar shahada din ne kace ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah sai kace shi kadai dama haka kake nufi ala ilaha shi kadai sai kace ba shi da abokin tarayya duk fassarar la ilaha illallah ce kace mulki nasa ne shi kadai la ilaha illallah mulki nasa ne shi kadai la ilaha illallah shine mai iko akan komai la ilaha illallah haka shi yasa ba wata kalma da mutum zai faɗa fiye da ya ce la ilaha illallah to kuma ya ɗora mata waɗannan kalmomi guda biyar a kanta la ilaha illallah sai ya ƙara da wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir to wannan tayawa mutum ce ta ai wannan kamar ba addu'a ba ce duka yabo aka ba Allah an yabi Allah da abubuwa ne ga sunan guda shida da kace la ilaha illallah ka yaba wa Allah da kace wahadahu. ka yaba wa Allah da kace la sharika lahu ka yaba wa Allah da kace lahul mulku ka yaba wa Allah da kace lahul hamdu ka yaba wa Allah da kace ala wa huwa ala kulli shay'in qadir ka yaba wa Allah nan ka yabo ne guda shida yaban farko ka ce ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah sai kuma ka ce wahdahu kalman wahadahu kadai ta nuna cewa ka kadaita Allah daga abokin tarayya ka kaɗaita Allah daga kishiya ka kaɗaita Allah daga farko ka kaɗaita Allah daga ƙarshe Allah ba shi da farko ba shi da ƙarshe ba shi da farko ba shi da ƙarshe Allah ta'ala shi ya halitta duka halitta duka mallakarsa ce kayansa ne shi yake gudanar da su shi kaɗai kuma shi kaɗai cancanci bauta kuma shi kaɗai na cin sunansa da sufofinsa kuma shi kaɗai cancanci bauta suka ce la sharika lau Allah ba shi da abokin tarayya wajen yin halitta ba shi da abokin tarayya wajen mallakar halitta ba shi da abokin tarayya wajen gudanar da halitta ba shi da abokin tarayya wajen cancancan bauta ba shi da abokin tarayya a cikin sunayensa ba shi da abokin tarayya a cikin sufofinsa ba shi da abokin tarayya a cikin ayyukansa sai kace lahul mulku mulki nasa ne shi kadai duk wani mai mulki da ka gani a duniyan nan aro ne mulkin yana da lokaci yana da guri yana da iyaka ko yana mulkin ƙasa ko yana mulkin duniya ko yana mulkinsa ko yana iyaka na ƙasa wato iyakar zamani ko iyakar guri daga duk mulkin kowa a duniya yana da wato zarfu makanin da zarfu zamani a ce mulkinsa iya guri kaza ne ko mulkinsa iya lokaci kaza ne ma'ana mulkin kowa lokaci na shiga guri na shiga iya guri kaza ya mallaka iya lokaci kaza zai mulkinsa ya gama ko ya mutu ko ya yi rashin lafiya ko ya sauka ko a kwace mulkin ko kuma tenuwarsa ta ƙare ko wani abu mai kama da haka saboda babu wani dawwamamman mulki faɗaɗaɗɗen mulki gamamman mulki da ba shi da iyaka da farko da ƙarshe sai mulkin Allah ta'ala walahu alhamdu kace kuma duk wani yabo da jinjinawa da kirari Allah ya cancanci a yi masa shi kaɗai saboda wato kamalarsa da jamalarsa da kuma shi kaɗai cancanci wannan sannan ka ce wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah ta'ala mai iko ne akan komai da komai komai da komai yana cikin ikon Allah ta'ala to kaga a nan ka zo ƙarshe wajen yabo gashi ai kai baka faɗi wata bukata a nan ba to amma kuma wannan abin da kake faɗa Allah ta'ala kake jinjinawa Allah ta'ala kake yabawa to shi kuma ka je kai yabo wata ran yafi ka faɗi bukata domin in kai yaban aka karɓi yaban to sai a biya maka bukatar sannan suka ce ibada ɗin dama akwai ibada ta faɗar bukata akwai kuma ibada ta jinjina da yabo bisa akwai du'a'u mas'alatin akwai du'a'u ibadatin du'a'u mas'alatin ka cewa Allah ba ni bukata kaza du'a'u sana'in kuma shine ka yabawa Allah ka jinjina wa Allah shi kuma Allah ya san me yake damun ka ya san me bukatar ka sai Allah biya maka duka biyun ana yi a faɗi bukata ɗin kuma a faɗi a yabawa Allah sannan na goma sha uku Kuma a cikin wata ramadana tana tana wato ana samun lada kamar mutum ya yi haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu da cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga Hajjatul Wada akwai wata mata ana kiranta Ummu Sinan sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye ta yace me yasa biki zo kin yi aikin haji tare da ni ba tace ya Rasulullah ai mijina wato ya kasance yana da taguwa guda biyu ne to shine ya hau guda ɗaya tafi aikin hajji ɗaya kuma ita muke bar ruwa da ita sannan sallallahu alaihi wasallama ya ce yin umara a cikin ramadana tana daidai da yin hajji tare da ni wani hadisi bukhari da muslim wato suka rawaito shi a wata ruwa yake cewa idan ramadana ya zo ki je ki umara a ciki domin umara cikin watan ramadana tana daidai da aikin hajji matsala ta goma sha hudu shine irin ayyukan da ake aiwatawa na ibada kowanne da kaga ana yi din nan ba haka kawai ake yin sa ba da dawafi da sa'ayi da shan ruwan zanzam da hajar al-aswad da arrukunul yamani da sauransu duka waɗannan ibada ce da ake aikin hajji amma akwai wani sakonni da suke ɗauke da shi da kuma wani irin darajoji da ake samu kamar alhajar al-aswad da arrukunul yamani wato wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suna saryar da zunubi saryawa ɗawafi kuma da ɗakin Allah kowane ɗaya daidai yake da ka siyo baiwa ka ‘yanta ta in kai ɗawafi ɗaya to kamar ka baiwa ka ‘yanta ta da idan kai ɗawafi guda bakwai to kamar ka siyo bayi guda bakwai ne ka ‘yanta su sannan kuma in kana ɗawafi duk taku ɗaya da kake yi ana baka lada goma taku na biyu in kana ɗawafi ana kankare maka zunubi guda goma sannan taku na gaba kuma ana ɗaukaka darajojinka guda goma to ina ka samu wannan wannan falala mai yawa haka hadisin abdullahi bin ubaidu bin umar ne daga babansa ya ce na ce abdullahi dan umar me yasa kai ba na ganin kana sumbatar wato sai waɗannan rukunoni guda biyu hajjar aswar rukunin yamani su kaɗai kana sumbata Ba ka sumbata sauran rukuni don ka'aba tana da tana da ginshiƙai ne ko tana da rukunai guda kwanoni guda hudu to kai na ga kwanoni biyu kawai kake sumbata saboda ɗan umar ya ce ai abin da kaga na aikata din nan to ina aikata shi ne da na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙiƙa batar su suna saryar da zunubi kuma na ji shi yana cewa wanda ya dawafi guda bakwai yana yana kirgawa bayan ya gama ya sallah raka'a biyu to daidai yake da kamar ya yanta baiwa kuma na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutum ba zai daga kafarsa ba ya sa ta a gaba ma'ana yana taku taku bayan taku sai face sai an rubuta masa lada guda goma an kunkare masa zunubi guda goma an ɗaukaka shi daraja guda goma to ko wannan ya isa masu yin ɗawafi a sama ne ko a ƙasa ne wani gurin ɗawafin za ga yafi wani tsawo wani wani ɗawafin za ga yafi wani yawa kamar wanda suke a can sama wajen kilomita hudu ne kafin ka gama guda bakwai nan saboda gurin yi faɗi ya yi nisa amma wanda yake yi a ƙasa shi wanda za ga duka ba fi kilomita ɗaya ba gaba ɗaya saboda kana dab da ka'aba shi yasa yanzu saboda cinkoso ake cewa ɗawafin ƙasa a bawa masu umara wanda suke dawafin umara ko suke dawafin aikin haji masu dawafin nafila kuma su dinga hawa sama to shine yace wannan ga irin ladan da za a samu Watarwa ya ce na ganka kana wato wato shiga ana kutsitsiniya da kai turmutsitsi da kai a wajen rukunan nan guda biyu sai ce in na aikata na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya ce haƙiƙa shafar su suna sayar da zunubi saryawa to amma wannan bai baka dama ka je ka bubbuge mutane ka shishura mutane ka haɗa mutane wani yana ga yana da ƙarfi yana da lafiya in ya ga ba zai iya zuwa ya taɓa alhajar da aswad ba sai ta hanyar make mutane da buge su da tunkuɗe su to wannan ba daidai ba ne alhakin da kake ɗauka na buge mutane da tunkuɗe su da ture su da mangare su wannan kaɗai ya isa ya sa ko ka je kasu da aswad ɗin ka tashi a banza saboda saɓan da kai da kuma laifin da kai da cutar da mutane da kai da haka abin yana buƙatar mutum ya tafi a hankali cikin nutsuwa in ya samu dama ya je ya sumbata in bai samu dama ba ya nuna shi ya kabbara ya wuce haka sallah a cikin masallaci mai alfarma ita kuma wannan darajar da ake samu idan mutum ya yi sallah a masallaci mai alfarma kuma Allah ya karba to zai samu kowace wato sallah dubu ɗari a dubu ɗari la'asar dubu ɗari magariba dubu ɗari isha dubu ɗari asuba dubu ɗari kaga wannan dubu ɗari sau biyar dubu ɗari biyar kenan sallah kuma ta kai dubu ɗari daidai take da shekara sallah shekara hamsin da biyar da wata shida da kwana ashirin shekara hamsin da biyar da wata shida da kwana ashirin to kaga in ka ce hamsin sau hudu kaga ya zama ɗari biyu in ka ce biyar sau sau biyar kaga ya zama ashirin da biyar to kaga wajen shekara dubu ɗari biyu kenan da wani abu mutum zai samu idan wato ya yi sallah a harami ta wuni guda shekara hamsin da biyar da wata da wata shida da kwana ashirin shi ne ya ce masalla a cikin wannan masallacin nawa daidai take da sallah dubu a wani masallacin ba wannan ba sai masallaci mai alfarma ita ita kuma yin sallah a masallaci mai alfarma tana daidai da yin sallah dubu ɗari a wani gurin da ba shi ba kaga wannan falalar tana ɗewa Allah ya sa wanda wanda mutum ya dage mai da hankali zai samu wannan falala da aka faɗa na goma sha shida wanda ya ɗawafi wato ya kuma sumbaci alhajar aswadi shi ajiyar aswadin zai masa shaida ranar alkiyama saboda hadisu abdullahi dan abbas da ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce game da harajar aswadi ita na rantse da Allah Allah zai tashi shi ranar kiyama yana da ido guda biyu da yake gani da su da harshe da yake furuci da shi yana ba da shaida akan duk wanda ya sumbace shi da gaskiya abin da yasa ce da gaskiya saboda sai wanda yayi da ilimi yayi da ikhlasi kuma yayi saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba dan burgewa ba ba dan wani abu ba kaga alhajar aswad ita ce kadai ibadar da in kana yin ta a duniya ba mai yi sai kai sai ka gama sannan mutanen domin a hajar aswadu guda ɗaya ne guri ɗaya ne lokacin da kake sa to duk duniya kuma babu inda ake irin wannan ibada sai kai lokacin da kake yin ta shi sa aka tambayi wani malami wace ibada ce idan ina yin ta duk duniya ba mai yin ta sai ni yace sumbatar hajar aswad tunda guri ɗaya ne tak to lokacin da kake yi aka ga ba mai yi duk duniya sai kai ita ce kadai ibada da in kana yin ta to duk duniya ba mai yin ta sai kai kawai sai ka gama kuma wani ya karɓa yi shi ne wannan an tambaye ka wace ibada ce idan ina yin ta duk duniya ba mai yin ta sai ni ka ce ibadar sumbatar hajar al-aswad wacce in kana yin ta tunda guri ɗaya ne tak duniya to lokacin da kai kake yi to sauran mutane ko ba sa irin wannan ibadar to shi yasa alhajar aswad din nan an ce dama asalinsa daga aljanna ne kamar da hadisin ibn khuzaima da hadisin tirmidhi a cikin kitabul hajji akan falalar hajar aswadi da kuma ar-rukun wanda yana cikin sahih husnani turmuzi. cewa hajar aswadi ya sauko ne daga aljanna kuma lokacin ya farinsa ya fi kankara sai laifuffukan ya adam ne suka mai da shi baki ya dawo baki inda ce nazarar hajarul aswadu min aljannati ashaddu bayadan min salji fasawwadalhu khataya bani adam ce a hajar aswadi ya sauka ne daga aljanna kuma lokacin da ya sauka fari kal ne kamar kankara laifuffukan ‘yan adam ne suka mai da shi baki. Na goma sha shida, wato wanda ya aikin hajji to musuluncinsa ya gama cika don dama su ne ragowar na cikan. Hadisu Abdullahi ɗan Umar ko hadisu Umar ɗan Khattab Allah ƙara masa yarda wanda a Jibril ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi game da musulunci. Yace ba ni labari game da musulunci. ce musulunci shine ka shaida ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kuma ka shaida annabi Muhammadu manzon Allah ne sannan kai salloli guda biyar a zalla asar magariba isha asuba akan lokaci a cikin jam'i tare da ilimi sannan kuma ka bada zakka idan zakka ta hau kanka tare da sharaɗinta kuma ka je ɗakin Allah in ka samu iko kai umara sannan kuma kai wankan janaba kuma ka cika alwala kuma ka yi azumin ramadana in ka aikata haka yace idan na aikata haka ni musulmi ne yace kwarai yace to kai gaskiya to haka nan na goma sha takwas idan mai aikin hajji ya fita daga gidansa misali a ce hukuma alhazai ta sanar alhazan lokal gamman kaza ko na jiha kaza su fito aka zo aka yi sallama da yan uwa da iyalai aka yi wa mutum rakiya aka yi wa juna addu'a ya kama hanya domin ya tafi airport ya je ya shiga jirgi a wuce da shi madina ko a wuce da shi jidda to wannan takun da kake tafiyan nan da ka baro gidanka kake yi tunda ka yi niyan zuwa aikin hajji ne to a cikin lada kake jirgin da yake shilshila kusa man nan wanda za a tafiya kilomita sama da dubu biyu to duk wannan ita ma duk a cikin wato lada ake shi yasa yake cewa a hadisin Ubadatu bin Samit yake cewa inna laka min al-ajri Za a mamtal baital atiqa yace idan ka nufi ɗakin Allah kana cikin lada kana samun lada da ka nufi ɗakin Allah tun daga fitowa daga gidanka ake fara rubuta maka lada idan ka ɗaga ƙafarka ko ka sauke ƙafarka ko a kan dabba ka kake ko a cikin jirgi kake ko a mota kake ko a jirgin ruwa ne ko a jirgin ƙasa ne ko a jirgin sama ne ko a mota ne duk za ka ga masu zuwa aikin hajji wasu na zuwa ta jirgin ruwa wasu na zuwa ta mota wasu na ta zuwa ta jirgin ƙasa wasu na zuwa ta jirgin sama wasu kuma suna tahowa ma waɗanda suke basu da nesa basu da nisa daga gurin suna tahowa akan ƙananan abin hawa to yace to in ka nufo wannan ɗakin ba za ka ɗaga ƙafa ka ko ka sauke ta ba sai an rubuta maka lada an ɗaukaka maka daraja haka hadisu abdullahi ɗan umar yake cewa idan ka fito daga gidanka kana nufin ɗakin allah wato taguwarka ba za ta daga ba za ta dora kafa ba ko jirginka ko motarka face sai an kankare maka zunubi sai an ɗaukaka maka daraja haka na goma sha tara yake cewa Haji da umara wato ana rubuta musu da yin raka'a dawafi din nan da ake guda ba mutu ya gama dawafi guda biyu kan zai wajen maqam ibrahim ya je ya sallah raka'a biyu to wannan sallah raka'a biyun da Allah ta'ala ya kira mu mu yi cewa wattakhizu maqam ibrahim musalla ko wattakhizu maqam ibrahim musalla wata tiqra'a ya ce wannan raka'a guda biyu da kake bayan dawafi kamar ka yanta baiwa ce daga cikin banu isra'ila daga cikin banu isma'ila banu isma'ila su ne mafi darajar larabawa to inda za a kaddara akwai bawa a cikinsu sai ka siyo shi a kasuwa ka yanta tashi, to daidai yake da ladan da ka samu a wancan aikin to irinsa ne kwatancen aikin da za ka samu in ka waɗannan raka'a guda biyu da ake a bayan muqamu ibrahim sannan dawafin haji da mai umara tsakanin safa da marwa wanda ake kira sa'ayi shi kuma kamar mutum ya yanta bayi ne guda saba'in shi sa wannan ɗawafi da ake aje a dawo aje a dawo wanda shi yana da ɗan nisa to kaka ji komai ka saki jikinka lada kake samu ibada kake yi neman yarda Allah kake amma da cikin garaɓasa da zaka samu shine yana cewa wa amma tsawafuka bisafawal wal marwa ka itiki saba'ina raqaba ita wannan ɗawafi da kake yi tsakanin safa da marwa to kamar ka siyo bayi ne don da babban daraja da abin da ake so mutum ya ga mutum ɗan uwansa ana sai da shi a kasuwa shi sa musulunci shi ya ba ɗan adam cikakken yanci ya hana bauta ya hana azabtar da mutane ya hana wato saka mutane cikin musifa da azabtar da su da kuma wato cin mutuncinsu da bautar da su kaga wato saboda a kwaɗaitar da mutane akan su dinga siyo bayi suna yantarwa to duk wani aiki sai a ce maka daidai yake da kama ka yanta baiwa domin kai wannan ɗin kuma ka je ka yanta baiwar sai yake cewa to kaga wato ɗawafinka tsakanin safa da marwa daidai yake da kamar ka siyo bayi guda saba'in ka ‘yanta su ka kona bawa guda ɗaya kuma an ka siyo shi ko mace ko namiji ko musulmi ko ba musulmi ba ko mai lafiya ko mara lafiya ko tsoho ko saurayi ka siyo shi ka ƴan shi ladan da za ka samu a gurin Allah ba kaɗan ba ne ibnu hibbana da bazzar da tabarani suka rawaito daga hadisin abdullahi dan umar kuma a cikin sahihu targhib wa tarhib ya ce hadisi ne hasanun ligairihi to haka nan kuma akwai hajji ana gafarta masa in yi tsayuwa arfa idan ka tsayuwa arfa wato ko da zunuban mutum sun kai yawan yawan yashi ko kuma sun kai yawan digon ruwan sama to Allah ta'ala zai iya yafe masa don Allah ta'ala koma yawan zunubi inda an yi nadama an koma gare shi an tuba to Allah ta'ala yana yafa wannan kuma Allah yana alfahari da irin mutanen da suka halarci wannan guri yace tsayuwarka a yammacin arfa Allah ta'ala ta'ala yana sako da ta dace da zuwa saman duniya yana alfahari wa mala'iku yana ce musu bayina sun zo min ga su sun yi butu-butu daga dukkan hanya mai nisa suna neman rahamata to ko da zunubinsu ya kai adadin yawan yashi ko ya kai kamar ɗigon ruwan sama ko kamar kumfan teku zan gafarta musu da haka bayina ku tashi ku tafi musdalifa in kun gama ana mai muku gafara da kuma wanda kuka yi wa alfarma kuka nemi shi ma a yi masa gafara din bisa ka ga bayan mutum ya yi zikiri ya yi zikiri ya yi addu'a ranar arfa sai kuma a yi ta zabga addu'a ya ta zabga addu'a wani hadisi ibn hibban da banza da tabarani suka a hadisin abdullahi dan umar wanda ya ce sahihu targhib wa tarhib juz'i na bi shafi na goma haka na cikin hadisin ubaratu bin sami yake cewa tsayuwanka a ranar arfa Allah ta'ala yana cewa mala'ikunsa ya ku mala'ikuna me bayina suka zo daga me zo da bayina yace Allah sun zo maka suna neman yardaka da kuma aljanna sai Allah ta'ala ce na sa kai na shaida da bayina na gafarta musu ko da zunubansu ya kai ainihin kwanakin duniya da kuma adadin yawan yashi mai tudu komai yawansa Allah zai gafarta dama Allah ta'ala mai gafarar zunubi ne baki ɗaya inna Allah ya gafiru zunuba jami'a komai yawanta haka da hadisi abdullahi dan umar yake cewa tsayuwarka a ranar arfa Allah ta'ala yana sakowa saman duniya yana cewa ku yi duba zuwa ga bayina sun zo masu butubutu masu ƙura ku zama shaida na gafarta musu zunubansu ko da yawan zunubin nan nasu ya kai yawan ɗigon ruwa ko kuma ya kai yawan wato yashi kuma yashin ma alij in an ce yaji ramdun alij shine wato irin wanda mai hawa hawa ɗin nan wanda zaka dinga hango shi a cikin sahara wanda suke zaman sahara su za su gane ma'anan alij shine yashi ka ga wani tudu da gangare tudu da gangare tudu da gangare gashi na iya ganin ka ba za ka gano ƙarshen sa ba ga haka hadisi abu huraira ta yake cewa haƙiƙa Allah ta'ala yana alfahari da waɗanda suka tsaya a ranar arfa yana cewa mala'iku ku dubi bayina sun zo min ga sanan sun yi butu-butu sun yi ƙura haka na hadisi abdullahi dan amr bin al-as yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa haƙiƙa Allah ta'ala yana alfaharanta mala'ikunsa a rammacin ranar arfa da, mutanen da suka zo filin arfa yana cewa ku yi duba zuwa ga bayina sun zo min sun yi butu sun yi ƙura wato ba abin da ya kawo sai neman gafara Allah Imam Muhammad ya rawaito a cikin sahihu targhib wa tarhib juz'i na biyu shafi na 34 ya ce hadisi ne sahihi haka waɗanda suka wato wuna arfa bayan sun samu gafara to waɗanda suka je muzdalifa su ma ana sa musu ran ai musu gafara saboda hadisin Anas dan Malik yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a Arfa yayi tsayuwa Arfa sai da wato rana ta dauko faduwa sai ce ya Bilal ka yi wa mutane wato ka sa mutane su shiru ka ce kowa ya shiru sai Bilal ya tashi ya ce jama'a ku shiru manzo Allah zai magana sai jama'a suka shiru sai ce ya ku mutane Jibril ya zo min ɗazu ya ce min ya karanto min gaisuwa daga Allah Sane ya ce haƙiƙa Allah ta'ala ya gafartawa waɗanda suka zo filin arfa da kuma waɗanda suka zo muzdalifa kuma ya lamunce musu at-tabi'at kalmar tabi'at ɗin nan sai aka fassara shi da tabi'a tabi'a ɗin shine ma ya taba'ul malamin nawa'ib wa abin da ke biye da dukiyar mutum na haƙoƙi da kuma abubuwan da suke ma'ana ba su sukan da ake binka da sauran abubuwa da ke kanka Allah ta'ala ya lamunci cewa zai ɗauke maka waɗannan abubuwa ɗin ba yana nufin ka je ka cuci mutane ka ce za ka je arfa shikenan a abubuwan da suka faru wanda aka sani da wanda ba a sani ba wanda suka faru bisa kuskure da makamantansu sai abdullahi dan umar ya ce ya rasulullah wannan namu ne mu kaɗai sahabbai ko ya shafi kowa da kowa sai ce naku ne da kuma waɗanda suka zo a bayan ku har zuwa ranar alkiyama sai abdullahi dan umar ya ce kasura khairul lahi wa taba lalle alherin Allah yayi yawa kuma yayi daɗi alherin Allah yayi yawa kuma yayi daɗi mun ji daɗi da wannan wato baiwa da falala da Allah ta'ala yayi mana kun ga wannan yana nuna mana kenan cewa alhazai ku mai da hankali akan abubuwa guda hudu abu na farko shine neman ilimin aikin haji kun ga an ba da kuɗi mai yawa akalla mutum ya ba da miliyan takwas da wani abu to bai kamata ka biya kuɗi mai yawa haka ka je kuma kai ibada da jahilci ba ya kamata an sa malaman bita suna ta karatu suna ta koyar da mutane yadda za su yi aikin hajji ga malamai nan a social media a gidan rediyo ne a gidan talabishin ne hukumar ɗazai ta ƙasa da ta jihohi sun ɗauki nauyin malamai suna ta karantar da mutane yadda za su yi wannan ibada to bai kamata kai za ka je wannan ibada amma ana ta bita ba ka zuwa ba lallai a dinga zuwa bita kuma akwai littattafai da cd da aka yi da yawa wanda suke bayani akan aikin hajji ya kamata mutum ya yi ƙoƙari ya bibi waɗannan littattafai da aka wallafa da cd da sauransu da ake yi domin ƙara wayar da kan alhazai abu na ɗaya kenan abu na biyu wanda zai tafi aikin hajji ya kamata ya zama cewa a cikin tawagarsa akwai malamai domin da abin da ya taso maka kawai waya. Halo? salamu alaikum wa alaikum salam rahmatullah. ina mace malam Allah ya bara lafiya amin amin wane ne aibu Jafar mai manja kumurya. To kana lafiya mai manja kumurya. Lafiya lau malam ya aiki a kwana biyu. Mun gode Allah shukuran. To malam mu dai fatan mako da kodaye Allah ya bamu damar da zamu je wannan gudu. To amin an ka taɓa zuwa hajji? Wallah malam ban taba zuwa ba amma ga amini na muna tare da yaro ne karami ya je malam. Ya je to Allah ya sa kai ma ka je. Yaro ne karami malam wallahi ya je. To Allah ya sa kai ma ka je. Amin ya Allah malam amin na gode malam. Eh to yayi kyau masha Allah. Na gode yawa. Hmm. To duk musulmi yana sha'awa ya je wannan guri yanzu muna da musulmi sama da 2 biliyan a duniya. waɗanda ake iya ba su dama su je su aikin hajji ba sa wuce miliyan uku gaba ɗaya saboda cinkoso da ba a san su dinga wuce miliyan uku miliyan hudu kullum faɗaɗa gurin ake amma saboda ɗauke mutum miliyan uku daga wani guri kamar da su wani guri shi aikin hajji ba kamar umara ba ne umara wasu na shiga wasu na fitowa wasu na shiga wasu na shigowa shi ko aikin hajji rana ɗaya za a haɗu ayi shi sa yake da wahala in ana filin arfa kowa yana nan ne in an ce miliyan uku duk miliyan uku nan suna filin arfa su kuma miliyan uku nan su ake so su tashi daga filin arfa su tafi muzdalifa a cikin wannan daren kaga sai rana ta faɗi in rana ta faɗi abin da ya rage bai fi awa tara bai ware gari ya waye su da a wannan awannin ake so a kwashe ga baki ɗaya alhazai a kai su musdalifa in sun je musdalifa nan kuma su ake gari na wayewa a kwashe su kuma su tafi jifa su kaji sa kaga ake ta rarraba alhazai wasu ci wasu ci wasu ci saboda kada a samu cunkoso a ita mutuwa alo Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barkan tsawaya malam. Lafiya lau da wa muke magana? Yana magana da Shafi'u Muhammad daga Zuru jihar Kebbi. To Shafi'u kana lafiya? Lafiya lau malam. To ina jin ka. Malam, muna da wani tambaya ne. To. Eh na cewa ka ce wa matarka kar ta fita idan ta fita a bakin aurenta. Eh. Eh saki nawa ne aka yi malam? to waye ce a faɗa ɗin ah, ka san mu da yake mana son komai a dinga gyara me kun kawai a ce maka ai saki kaza ne kaga kamata a tambaye me ya jawo haka eh, to ka san tana zuwa gurin aiki ya ka ce kar ta ji kuma tunda ka yadda tun farko ana zuwa aiki me yasa ka faɗa haka wannan ka abu gore gaba sai mu ji dan suna so sai kai da ita din in ji bayanin naku gaba daya ka nemi lamba ta sai ka kira ni bayan an gama shirin halo wa alaikum salam wane ne uh, Sa'ud Bello daga Bauchi. Waye? Mas'ud Bello daga Bauchi. Ok, Mas'ud Bello. Eh, daga Bauchi. To, Mas'ud Bello ina jinka. Alhamdulillahi. Alhamdulillah. to me zaka ce Mas'udu ƙara lafiya kuma muna jin daɗin karatun duka amfana Allah ubangiji to aikin hajji ko ka taɓa zuwa a'a ban taɓa zuwa ba malam da kai za ka wannan shekarar ko sai dai a yi ta addu'a a'a malam ni ina kwanta ma a gida yanzu ba lafiya ma. to Allah baka lafiya Mas'udu amin amin ya Allah Allah bada lafiya Alo? Wa alaikum salam da wa muke magana? ok maryam daga gwandu eh, to maryam za ki haji ne na dai je to an tunda dai kin taba zuwa kin soke farilla Allah ya karba eh. Alo? Wa alaikum. Wa alaikum assalam. Malam ya aiki. Lafiya lamun gode Allah wani ne? Bula mane daga Damaturu. wane ne bulama daga damaturu ok bulama eh to muna jin ka malam bulama Allah suna tambaya ne dama akan babanmu ne ya rasu to mu mu goma ya a gurin baban namu sai mamar mu guda daya eh to akwai kuɗi da aka bayar da ta'aziyya ta'aziyya shin malam wannan kuɗin yana cikin gado ne ko kuma wannan kuɗin din gado ai kuɗin mamaci shine gado ¿Aló? ¿Aló? Wa alaikum salam. Lafiya lau, da wa muke magana? Abubakar da daga san Qatar. Ya, Abubakar kana lafiya? Alhamdulillah, na zo Qatar amma ban daɗe ba. Ake a gida shi ke na malam. eh abin nan eh, transit ne na kwana ɗaya dai suka shigo da mu garu suka kai mu wani hotel muka kwana ɗaya sai kuma muka wuce ban shigo gari ba ma sosai bayanar eh, ne saboda yanayin abubuwan da ke faruwa a yankunan nan eh sosai sosai ƙwarai Tana lafiya? To Allah ya sa albarka muna godiya baka. Ka je haji ne ko ka zaka? Alo? Alo? Eh. Alo? Wa alaikum salam. Da wa muke magana? Ana magana da Aisha. To Aisha daga ina? Daga Suleja. ja. Eh. To me ya faru Aisha? Malam me kace? Na ce me ya faru? Malam tambaya ne da ni. To bismillah. Malam na ce in miji ya ce wa mata. Mm. Na baki nan da lokaci kaza in baki ciki ba ki tafi gidanku kuma yana yawan gaya mata cewa ta tafi gidansu ne hukuncin abin nan. kuma me hukuncin mijin da yake zargin matarsa ya abin ya yawa ta tafi gidansu yana zarginta ya ce ta yi ciki kafin na lokaci kaza wannan ya kamata a ganshi a ji me yake faruwa akwai wasu abubuwa da suka haifar da waɗannan ba su bane abin duba ba akwai abin da ya haifar da su sai an ji daga bakinsa yanzu ki samu lambar mu idan mijin yana kuna tare sai ku bugo mu muku tambaya gaba ɗaya don mu ga yadda za mu sulhunta ku ai malam shi ya jin hausa wani yare ke ji ba ɗaya mu yarbawa ne ba yana jin turanci ba eh ta an yazo sai a da turanci hmm. Alo? Salamu alaikum. Wa alaikum salam da waye? Malam ni ne da da abin ya yanke ne ba ba. Eh. yawa ina bayani malam nace to akwai kuɗi na ta'aziyya da aka babba mu malam shi kuɗin shine nace kuɗin gado kuɗin kuɗin gado ai kaza da shi ai kaza da shi haka kuɗin gado shine ya mana kaji me eh. kuɗin gado shine kuɗin da mamaci ya bari su ake kira kuɗin gado wanda aka zo aka baya bayan mutum ya mutu inda ba a ce nasa ba ne naku ne sai ku raba okay eh wannan na gode sosai dama muna so mu yi laye da shi ne sai wasu mu suke ce ta kuta kan cewa wai na gado ne na gado ne to yayi kyau na to masha Allah yawa don mutum ya zo gaisuwa ya ba iyalan mutum wanda ya rasu wannan ai kuɗi ne da aka ba su ba na gado ba ne nasu ne yanzu da aka ba su kuɗin gado shine kuɗin da mutum ya bari ko basu sukan da yake bin aka kawo ko abin da ya mutu ya bari tarika tarika ta mamaci ita ake kira gado ba abin da aka ba mutane bayan rasuwan babansu wannan sai dai kawai su raba gwargwadon bukatarsu Alo? Wa alaikum salam. Lafiya alo. Ina da ne? Eh daga ina waye? Eh yana da Sadiq. Da wa magana? Yana da Ai ban ji sunan sosai ba. Sadiq, Sadiq. Okay, Sadiq, Sadiq daga ina? Kabir daga To, ina jin ka Sadiq, me ya faru? Eh, akwai tambaya ke so na yi. To, bismillah Malam Sadiq. Eh, wata mata ne, wata mata ya aka kace ta. Eh, ina jin ka. Eh, da aka kace ta, kace eh, kashi uku ya zaman. an sake ta saki uku ai magana ta kare malam sade sai kuma sai ta auri wani mijin kuma. A saki uku ai ba a yin idda saki uku a koma gidan miji sai an yi wani auren. Ba koma aure duk na nufi ba, kamar ba a zama irin na wata uku haka ba. A shi ai za ta yi jini za ta yi jina za ta yi jina ne guda uku ne bayan an sake ta saki uku za ta yi jini uku ko ta yi wata uku in ba ta jini daga nan sai ta tafi ta je ta yi aure. Ah. Eh. Wanda aka sake ta kuma za ta zaman ta je kasuwa ta tida kama tana sana'a. In an saki mace ai za ta yi zaman idda ne in dai ba ba ta da abinci ba bai kamata ta dinga fita ba.

To shi me yasa ya faɗa haka tun da gashi? Tun da yana son ta me yasa zai ce mata ta fita a bakacin aurenta? Shi ne, kaga ai bai eh. kamata tun da ya san za ta fita kuma shi gashi yana son auren yana so ya dawo da ita yanzu. Eh. Ya taɓa sakinta a baya? Ba a taɓa ba. Wannan shi ne na farko, to ai saki ɗaya ne. yan saki ɗaya ne in sun daidaita sai dawo da ita kuma kai sake yin haka. yana iya cewa dai ya dawo da ita kuma din ta dawo matar shi ne ko? A ai sai an daidaita kafin ya ce da da ita idan tana ci gaba da fita ai kaga sharaɗinsa yana nan duk sanda ta fita aure ya mutu to kaga da ta dawo ta sake fita aure ya kuma mutuwa in ba ca ya janye wannan kalma ba. Okay okay. Mm. Hello? Hello? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kana magana da Umar Faruku. To Umar Faruku ina jin ka. Yawa malam an wani lafiya ya aiki. Alhamdulillah. To malam ni ma ɗaya ɗan ya haƙuri amsa min yadda tambaya ta da zo To Allah sa na sani Umar Faruku. Malam mutum ne yi aure. Eh. Ba shi da sana'a. Ba shi da sana'a ya aure Umar Faruku. Ba shi da ba shi da sana'a ya aure tun da yake ne taɓa jiya na da ke ta zama goma ba wallahi. subhanallah to ya ga aka bashi aure bai da sana'a wallahi tausayi mana eh lalle ka tausayi da aka bani matan nan ina tare da ita an baka kana da yaya uku eh matar ta ga ta yi barin ta yi barin ta ga sai ta tafi gida eh sai ba za ta koma ba hmm. sai ya samu sana'a yanzu ta tsaya kan haka an yi manya sun yi kowa ya yi ta ce ta ba za ta koma ba ya samu sana'a ta ce sana'a kowace ita ta samu za ta koma eh

to ai rashin koma ta ta inda iyayenta za su ɗauki nauyin ci da shan ai kaga in sun zauna a gidan ma dai in a gidan nasu take dai cin da shan yana hannunsu in a can take ma dai yana hannunsu kaga to da zauna a gidansu ta cinye musu gida ta cinye ɗaki ai ta rigima da ita da yara ƙara ta koma gidan mijin su ci gaba da taimakawa mijin har ya samu sana'a tunda an yi kuskure tun farko da aka ba mara sana'a. Eh malam kuma an mai magana akan ya fita nema ya ce shi jinin sa ba na fita neman kuɗi ne. To Allah ya sauke. Hmm, alo jinin ba na neman kudi ba na ci ne wa alaikum kai kai mutane daga ina kake Hello, suna na Ibrahim daga Gombe. Ibrahim kana lafiya? Lafiya kalo ya hidima da jama'a. Alhamdulillah muna jin kamala Ibrahim. Yawa, masha Allah. Yawa, ina mika sakon godiya wa Sheikh Aminu Ibrahim Daura. To mun gode Malam Ibrahim. Masha Allah, Allah ya sanya albarka. Amin, amin, amin, amin, muna godiya. Yawa, Masha Allah, yawa tambaya na a gare ka ya Sheikh. Eh. Yawa, kafin dan tambaya akwai sako da yanke son isar. musamman a yi tambayar lokaci ya kure mala ibrahim lokaci ya ƙure yanzu lokacin ya wuce yanzu ka yi tambayar kawai yawa tambaya na shine a nan wurin kamar misali wanda eh, misali janaba ta kama shi ana tsananin sanyi eh. to yanayin da wannan bai taɓa ruwa ba kafin ya wanne kake wanne kake yi a ciki kai wanne kake yi wankan kake ko teba ba eh, eh wankan ne to inda za ka iya wankan ba sai kai ba eh wankan gaskiya na fi da gaskiya eh to ba kana yin wankan ba babu matsala eh babu matsala to ai sai ka dinga wankan eh to masha Allah mm, to sai dama matsala ake gudu ta sanyi ko ta kaza amma tun da ka iya wanka saurayin ka ba sai kai wankan ka ba kawai ka fita kai training eh haka ne shek mm. muna godiya to yi kyau yi kyau dama an ce ai kai saboda sanyin ake guje ma tunda kuwa ka iya wankan ka ka fita ma ka motsa jiki kuma ina magana taimama ga ruwa wanda ruwan zai cutar da shi in yayi wanka shi ake gudu to jama'a nan za mu tsaya mun samu shafi'u daga Zuru kebi da kuma mai manja kumurya da Masuudu Bello daga Bauchi da Maryam daga Gondu da Bulama daga Damaturu da Abubakar da ƙasar Qatar da Aisha daga Sulaja da Sadiq daga Adamawa da Umar Faruk da kuma Ibrahim na ƙarshe daga Gombe. Muna wa kowa fatan alheri Allah kai alhazanmu lafiya su dawo lafiya cikin nasara. Allah sa a hajjin bana lafiya a gama lafiya Allah kuma ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya gyara mana ƙasanmu ya gyara mu tattalin arzikin mu ya gyara mana siyasa mu ya gyara mu malaman mu ya gyara mana rayuwar baki daya Allah muna roƙo ya sauka mana da albarka fitintunu na zahiri na baɗi ne Allah ya kawo mana da su kamar da waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shiri tare gaba ɗaya ga sunan Allah ya saka kowa da alheri wassalamu alaikum